This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahmed da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. To tare da Sallama Usman kabara ne da cikakkun labaran. Jam'iyyar adawar kasar Burundi sun ce ba za su shiga zaɓukan da za a yi mai zuwa ba domin ƙalubalantar shugaban ƙasa Pierre Nkurunziza na tsayawa takara karo na uku. Jam'iyyun sun ce za su ƙaurace wa zaben 'yan majalisar ƙasar da za a yi ranar Litinin. A jiya Amurka, eh, Amurka ta ce ba za ta amince ba kuma ba za ta ba da gudunmawa kamar yadda ta yi niyya ba na na'urori na ganin cewa shi shugaba Nkurunziza bai bi wannan kuduri ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana goyon bayan kungiyar haɗin kan kasashen Afirka da ta ce ta ɗage zaben ko kuma a ɗage zaben tukunna. hatta sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce ya yi kira da cewa ya kamata a ce sun yi zaɓe mai inganci a ƙasar wanda zai kwantar da hankalin kowa jakadan ƙasar burundi a majalisar ɗinkin duniya albert shingiro ya faɗa a jiya juma'a cewa zaɓen yana nan daram kamar yadda aka tsara yinsa a ranar 15 ga watan yuli mai zuwa Albert ya kara da cewa kaso 95 na 'yan kasar suna son a yi zaben in ka ɗebi 'yan tsiraru da suke adawa da shirin. kasar burundi dai ta barke da 'yan rikice-rikice tun bayan da shugabanta shi nkurunziza ya bayyana kudurinsa na tsayawa takara karo na uku wanda suke cewa ya saba ma kundin tsarin mulkin kasar 'Yan ta'addar kungiyar Al-Shabab ta kashe akalla mutane hamsin na sojojin kungiyar Afirka sannan kuma ta kwace ikon barikin da ke kudancin Somaliya. Shaidun gani da ido sun tabbatar wa manema labarai cewa 'yan kungiyar sun makare mutane da ababen fashewa suka kuma kutsa kai a kofar shiga barikin tare da buɗe wuta ga sojojin Burundi da ke tsaron barikin a garin Ligo, garin da ke da tazarar kilomita 100 da talatin daga kudancin Mogadishu. Haka kuma wasu sojojin Burundi guda ashirin sun ɓace tare da farar hula 'yan Somaliya guda hamsin, Hakan ya haifar da fargabar cewa watakila an yi garkuwa da mutanen ne. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da wannan mummunan hari wanda ya faru a jiya Juma'a. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar tunisia sun ce akalla mutane guda goma sha tara sun mutu a hare-haren da 'yan bindiga suka kai a wasu otal guda biyu a gefen tekun kasar. rahotanni sun nuna cewa an barke da ruwan wuta a jiya juma'a a waɗannan wuraren yawon bude ido wanda ya kunshi baƙi 'yan ƙasashen turai wanda kuma suka je yawon shakatawa baƙin da suka hada da 'yan ƙasashen arewacin afirka ba dai wani ƙarin bayani a halin yanzu ƙasar tunisia ɗin dai ta na farke da cewa an taɓa kai hari wanda aka kai a wani gidan tarihi mai suna border museum da ke birnin tunis alhamis inda aka kashe gungun 'yan yawon bude idanu na kasashen waje a wancan harin da aka kai shekarun baya da suka wuce wanda kuma sun ce a wannan dan tsakani ba su ga harin da ya yi muni kamar wannan a kasar ta tunisia ba Haka kuma, Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya jinjina wa Babbar Kotun Shari'ar ƙasar game da yadda ta yi maganar yanke hukuncin halarta auren jinsi ɗaya da ta yi, wanda ya ce babban nasara ce ga Amurka. Kotun ta yanke wannan hukunci ne a jiya Juma'a. Ta yanke hukuncin ne akan bisa biyar bisa hudu na kundin tsarin mulkin Amurka da cewa sai an bi ka'idar sannan kuma za su kiyaye duk wani abu da zai taɓa dokar musamman jihohin da za su bijirewa wannan hukunci a da dai jihohi 36 ne suke yin wannan aure na jinsi ɗaya ko kuma suka ba da wannan dama amma yanzu kotun ta faɗaɗa al'amarin da cewa dukkanin jihohin amurka sai sun bi wannan doka obama ya ce hakan zai cire shakku daga masu son yin auren jinsi guda ya kuma ƙara ƙarfafa gwiwar mutanen ƙasar da cewa wannan zai kawo musu haɗin kai a tsakaninsu kamar yadda ya faɗa a fadarsa ta white house ya karkare da cewa dama wani lokaci babban nasara na samuwa ne idan aka yi ɗan ƙaramin aiki wani lokaci cikin gaggawa wani lokaci kuma cikin jinkiri duk tsayayyen al'amarin da za suka sauka ko kuma suke sauka kamar a to za ka ga an yi adalci ne ya kamata amurkawa su yi alfahari da wannan in ji obama to madalla labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da rigakafi. Rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cutar ciwon hanta. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan ɗaya na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Mm, zarafi so da ƙauna soyayya take gushewa balo balo nake korawa balon balo na ƙauna Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da bita ga mata masu juna biyu muhimmancin zuwa awo, tare da koya musu sana'o'in da za su sanya su dogara da kansu. Ƙungiyar UNICEF tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jihar Bauchi sun gudanar da taron bita na wuni guda don ƙara wa mata masu agazawa ta fannin mata masu juna da ƙananan yara. Taron bitan bai tsaya a faɗakar da mata muhimmancin zuwa awo ba, har da koyar da su sana'o'in da za su agaza wa kansu. Da take jawabi bayan taron, jami'ar UNICEF Margaret Amshi ta bayyana dalilin da ya sa suka bullo da hanyar koyar da sana'o'i a tsakanin mataimaka. Ɗaya eh, dalilin da ya sa muka tara waɗannan mata shine su ne muke kiransu voluntary community mobilizers. Dama mukan yi aiki da su domin su ne suke shiga gida-gida suke samun mata don su faɗakar da su batun kiwon lafiyan yaransu da kuma su kansu mata sukan faɗakar da mata akan mahimmancin zuwa asibiti yayin da suke da juna biyu don su yi awo kuma sukan faɗakar da su akan mahimmancin aihuwa a asibiti don ko da wata tankarata ta zo a asibiti ne za a kula da su kuma za a san abin da za a yi musu sukan kuma fahimtar da mata amin mahimmancin kai yara asibiti yayin da suka samu rashin lafiya ko kuma yin rigakafi to in mace ta samu juna biyu ta aifu sukan yi kwarajin um, mata su kawo su a musu rigakafi da kuma a duba lafiyan su yaran da kuma su matan kansu so abin da ya sa muka tara su a nan yau shine domin mu koya musu sana'o'i wanda ko da unicef yau ba ta nan sun samu sana'a domin an ce sana'a mutum shine jarin sakwa wani na ake cewa za suka ce so in suka samu sana'a in suka samu in suka iya abubuwan da kamar yanzu misali ana koya musu yadda za a yi sabulun wanka yadda za a man shafawa da kuma cincin da su biredi da yadda dai za su yi shi a gida amfani da local resources din ba tare da sai sun fita wani waje ba to in aka musu haka su kansu za su iya ma kansu kuma za su iya mai da shi ma jari yadda za su yi kuma har su dinga sayarwa suna samun. Margaret Amshi jami'a a UNICEF ga wasu mata da suka amfana da taron bitan. na Salamatu Umar daga makama'i. Gaskiya na fahimci abubuwa da dama domin an koya mana yadda ake hada man kai da kuma yadda ake hada mai kuma yadda ake saka taburma yanzu kuma already muna koyan yadda ake yin biredi godiya na ma gaskiya ba adadi saboda da ban ban taba tsammanin dan tsinci kaina a wannan yanayi ba sunana aishatu usman daga dan amar a bcm a gaskiya cuɗanya da jama'a ba karamin wani abu ne a rayuwa da ban san kowa ba ban san kowa ba amma a yanzu duk inda nake ya nuna min jama'a sun san fiye da yadda rayuwa na yake a mu dai ko karfe ɗayan dare ko da daddare ka je ka ce ina ne gidan a'i mai gwanjo ko yaro karami sai ka kai inda nake wani abu ya kawo wannan ba irin wannan aiki na da nake da jama'a shi ya fito da ni cikin jama'a saboda haka ba abin da zan ce na gode wa Allah na gode wannan kungiya na bcm da suka taimaka mana suka koya mana wannan aiki kaɗan kenan daga cikin matan da suka halarci taron bita amina abdullahi girbo sashen hausa na murya amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo Ƙungiyoyin agaji na duniya sun gudanar da taro domin bayyana tsarin yadda za a gudanar da yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a jamhuriyar Nijar. ita dai haɗakar wakilan ƙungiyoyi masu hannu da shuni na duniya ne suka kira wannan taro na bada labari domin zartar da programs ko kuma tsarin ayyukansu wanda za su yi a jamhuriyar Nijar a cikin shekaru masu zuwa domin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro mai hallaka mata da ƙananan yara. shin muhammad lauri janjuna na sashen kokowa da ta zaɓi cizon sauro a cikin jiha dawa dawa abin ya shafa mayan jihar maladi ai tun da in kun diba ai kun ga da gwamnar duk mayan mayan kusoshin da ana cikin garin da'irar maladi ai su ne an ka gayyato eh, le director regional to su ne an ka gayyato kenan wa'anda za su haɗi aji su ne an ka gayyato abubuwa ne da yawa wa'anda sun ka shahi yaƙi da masassalar cizon sauro kun mundiyar suna son kama mana munan yan nijar mamurkushe masassalar cizon sauro gaba ɗaya mamurkushe ta zama to ma in ma abin za a saura abin da za a saura ya zama dan kaɗan dan kaɗan nan kenan da haka in ana son a haka nan dole sai mu yan Nijar mu ma mun taya mun kama don su kadai ba su na yakin dole sai mu ma mun yato mun kama to shine sun ka zo ne su gabatar da tsarin da za su yi dalla dalla dalla na cikin wa'anga shekaru shekaru biyu da za su da 2015 zuwa gaba don duk irin abubuwan da za a yi irin ayyukan da za a yi da kuɗin da duk za a kashe a gaba ɗaya yaki da su sabo dan saboda ina son ma in ba ku albishir cikin wagga ne din eh, akwai rabon gidan sanji gaba ɗaya na ƙasar Nijar duka kowa kowa lokacin da duk bisa kan irin wannan abin ne za a zo a tattauna bayan wannan akwai tunda kun san an ce rigakafi ya yi magani akwai abin da ake ce ma cps shi ma wanda tsari ne da an ka kirkiro an ka gato sauran da a bari ya zo ya ciji mutane har ya samu sosai kuma ana ta kokowa budan maganin har ƙara a hana ma a kyankyashe a kyankyasa shi to don haka wannan rigakafin ne za a yi na a yi rigakafin ya ƙunshi eh, kashi biyu a hana kyankyasa samun gaba dai ko kuma duk yara wanda ba su da lahiya tun daga wata biyu abin da kai shekara biyar a ba su maganin da ko sabro ya cizo su ba su kama da su su don ina tsammanin dai kun taɓa jin irin wannan tunda an jarabta ya cikin jihar madarunwa kuma an jarabta ya cikin gunduma gidan miji ba ma mai yi aiki. to yanzu ba tara magabatan ba ina ta tasu gudunmuwa domin kokowa da zaɓen cizon sauro yau ai kiran da za a ma magabata dan su ma su yi kira ne ga talakawa duka gaba ɗaya su ba da goyon bayan su su gaya ma jama'a wanga faɗi ka tashin da ake yi na jama'an ne ba na su gura masu hannu da shuni su kuɗi gare su to don su tsaro ba su sha ba kai ba mu taimakon da sun ka zo mu kenan mu ma mu ne ta kamata mu ta hatsaye mu ma mu kama tunda me yasa za ka kama kamar yanzu da an ce a bar shirke-shirke a cikin gida da lamura mutane su gane a ba wani in an ka daina wani shirke-shirke ba inda sauro za su shi ta yaɗo hashin yau to irin wannan kama ce ake son mutane su to don abinda sa an gayyato mai mutane don saboda su ma su yi kira ga talakawa tun da talakawa na jin magana su. muhammad lauri jajuna kenan na sashen kokowa da ta cikin sauro a jihar maraɗi sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar. a gaida sha'ibu mani. A ranar 28 da 29 ga watan nan ne hukumar lafiya ta duniya ta ware don yaƙi da kuma faɗakarwa akan cutar ciwon hanta. masana game da cutar ta hanta ko kuma hepatitis a turanci cikin wani alkalima da suka fitar na nuni da cewar miliyoyin mutane ne cutar ta hepatitis ke halakawa a fadin duniya baki daya an dai ware wannan rana ne domin janyo hankalin jama'a bisa ga illar cutar da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin shawo kanta ga dai tattaunawar da muka yi da dr salisu bi ma'azu babban darakta na asibitin Rashid Shakona a jihar Jigawa. Shi ciwon hanta abu guda biyu ne manya-manya wanda suke haddasa ciwon hanta mu a nan mu Na farko akwai kwayar cuta wadda ake cema hepatitis hepatitis din nan akwai a akwai b akwai c akwai d akwai e amma daga cikin su waɗanda suka fi lahani ko suka fi illa sosai shine hepatitis b din da kuma c so wannan kashi kenan a wani bangaren kuma shan giya da yawa da dangogin abubuwa na guba shi ma yana haddasa ciwon hanta ba yawanci za ga duk masu ciwon hanta za ga sanadiyar hepatitis B ne ko kuma hepatitis C ana samun wannan abun tunda ƙwayar cuta ne ɗaukan sa ake ba ɗauka ta ake haka ta jiki da jiki ba a'a sai an samu haɗuwar jini da jini ko jini da wani ruwa wanda ke fitowa daga jikin mutum ko wani in dai an samu haɗuwar waɗannan guda biyu a sami wannan jinin yana da shi wannan ba shi da shi a haɗa. wato za a iya samun sa ta fuskar ƙarin jini ke kun ta inda za a samu jini da jini ko jini da wani ruwa dole sai an ɗauko mai shi wanda yake da shi an sa da shi misali kamar yanzu mace ta zo haihuwa a asibiti sai aka ce ba jini a jikinta za a ƙara mata so idan aka yi rashin dace wannan asibitin ba su da kayan aiki na tantancewa wanda kafin a ƙara mutum jini sai an tace shi an tabbatar ba wani ƙwayar cuta a jiki za a iya sawa mara lafiya shi cutar hepatitis B ta hanyar ba da jini abu na gaba a yawanci kamar yara da suke wasa a makaranta haka irin lower classes kamar aji biyu zuwa biyar lokacin da suke wa tare a makarantu haka aka yi rashin dace wani na da ita wani kuma bai da sa suka yi wasa sai suka gurje jinin su ko wani din sai haɗu ta nan ma ana ɗauka yawanci a yara ta nan ma ake ɗaukan ta ta ɓangaren ma'aurata ɗaya daga cikin ma'aurata wani yana da shi to zai isa ɗan uwansa wannan su ne manyan hanyoyin da ake samun shi ainihin wannan hepatitis B da kuma hepatitis C wanda kuma in aka same su gaskiya suna yin illa a jiki za su ɗauki lokaci wasu za su shekara biyu uku wasu kuma za su shekara goma ma bai taso ba sai girman mutum a ga illar ta bayyana. Ta wace hanyoyi mutum zai iya gane yana da shi wannan hepatitis B ko C? Eh to alhamdulillah shi hepatitis B ko C akwai gwaji da ake asibiti. kamar da ne miki bayani a baya za ka samu wanda yake yana da hepatitis B tun daga yarintarsa shekara goma har ya kai shekara talatin arba'in har hamsin bai nuna ba amma idan an yi gwajin zai nuna kawai dai ya kwanta bai taso ba so saboda haka akwai gwaje-gwaje da ake suna nan da yawa so ana yin wannan a gane so idan an bincika an ga mutum yana da shi ko da ba shi da ciwo to akwai dan wani magani da ake bayarwa wani sinadari wanda zai ƙara danne ta ya ƙara danne ta gaba ɗaya ba za ta so ba ba za ta yi tasiri a jikin shi ba a jikinsa ba to abin da ake kenan amma ba lokacin lokacin da aka ce har ta yi tasiri mutum ya fara samun zazzabi idan sai na yin canza yana yin rawaya ko yana yin ruwan dorawa to gaskiya abin yana da wahala a wannan lokacin eh dama dai maganin ta shine kafin ta fara illa an yi gwaji an gano akwai ta sai a ba da shawarwarin yadda za a yi kuma wannan muna asibiti. Dr. Salisu B. Ma'azi kenan babban darakta na asibitin Rashid Shakona a jihar Jigawa, Halimata Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi, da wannan rahoto na Halima Abdullahi za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger. inda a yau za mu saurari jawabin Dr. Usman Muhammad, darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar Niger, wanda ya yi mana tsokaci a game da cutar zazzabin cizon sauro. Ni na magana zai akan malaria fever a turanci wata zazzabin cizon sauro. Shi wannan zazzabin cizon sauro bai bar bace mai ciki ba bai mayan ba shi dan jaririn da aka haifa ba sai sa muka ci to bari su gama magana ni sai zo daga baya in yi bayani shi zazzabin cizon sauro wato malaria fever akwai wani kwayan cuta da ake kira plasmodium a turance kwayan cuta ne plasmodium shi ke haddasa wannan zazzabin cizon sauron ina so a saurara da kyau da kyau wannan kwayan cutan baya ganin shi da ido akwai na'ura da ake amfani da shi a asibiti to a nan ne an duba insha Allah za a gane shi kuma a cikin jini yake shi zazzabin cizon sauro zabi ne wanda kusa zan ce yana tare da mu saboda me ce haka in kai ba kamu da shi ba wanda ka kamu da shi yau da gobe so yana nan tare da mu ne musamman kasa sai masu zafi kamar irin namu an yi ce a duniya kaf gaba ɗaya saboda mahimmancin wannan ciwo mutane kusan miliyan 300 suke mutuwa a kowane shekara a duk duniya in muka zo jihar naja nan namu nan har nan kwantagura ma yana faruwa in aka tattara ababen da suke kashe mata shi zazzabin cizon sauro yana sanadiyar mutuwar mata goma sha ɗaya cikin ɗari in ka ɗauki mata guda ɗari aka ce duk sun mace sha ɗaya cikin su sanadiyar rasuwansu saboda zazzabin cizon sauro ne ina fata ana ji abin da ake faɗa yara kuma bai basu ba su ma inda za a tara yara kamar guda ɗari a ce sun mutu sanadiyar mutuwan guda talatin cikin cikin ɗarin nan zazzabin cizon sauro ne da kun ga kuwa ashe wannan cuta na da matuƙar mahimmanci za a magana a kan shi ya yake kamuwa da wannan cuta ana kamuwa da wannan cuta ne ta hanyar cizon sauro sannan shi sauran nan ya kasance yana tare da wannan kwayan cuta misali akwai wanda ke fama da zazzabin cizon sauro malaria fever wannan sauro in ya je ya cije shi ya ɗibi jini ko san jini yake ɗiba ya tashi kuma je kan wani wanda bai da ma wannan zabin ya ciza zai aman abubuwan da ya dauko daga can cikin aman nan wannan kwayan cutar na plasodil muka ce zai diga ma wannan wanda bai da wannan cutar to hanyar da ake kama ake samuwa wannan zazzabin cizon sauran kenan malaria fever a turanci so ba wani abu bane ta hanyar cizon sauro ne wanda ke dauke da wannan kwayan cutan haka ake kamuwa da zazzabin cizon sauro sannan kuma ba kowane sauro bane za a ce ke tare da wannan a kwayan cutan don wasu za ga da sauro ya cije shi ce a shi malaria ya kama shi kenan ko zama cizon sauro ya kama shi ba haka bane sai dai in wannan yana dauke da wannan kwayan cutan in kuma ma can a jikin akwai zazzabin saboda in kun tuna na ce wannan zazzabin <clears throat> yana tare da mu ne to sannan shi sauran da ke yada shi suna nan kala kala sun kai wajen kashi kashi wajen ɗari hudu ma to amma abin bayani na nan ne. a kowane lokaci muna tare da wannan saurin don wani suka ce lokacin damuna shi ne ake ganin sauro ko a yanzu na akwai dan nau'i-nau'i ne akwai wanda eh lokacin damunan lokacin suke rayuwar nasu akwai sauran da lokacin eh, wannan yayin da muke cikin bazara lokacin da suke nasu rayuwar kuma za su yada wannan cutar zaɓin malaria zaɓin eh, cizon sauro da ta ana fahimta ko wani alamomi ne wanda ya kamu da wannan cuta wani alamomi ne za a gani na san yawancin ku nan kun riga kun san irin alaman da ake gani in na tada wannan nace ga mun zai faɗa to a takaice dai kashi biyu ne in ya fara shigowa da kuma ya tsananta a jiki farko shigowa za ga akwai alamar ciwon kai akwai alamar kasala gabobi duka su ji abin nan ba karfi sannan har ma cin abinci za ga wanda ya kamu da wannan cutan ba zai so ya ci abinci ba har ka ga yana jin ɗari da kuma zafi hakan nan alamar shigowar shi kenan ɗari sanyi sanyi hakan nan in ya tsananta ya ci gaba za ka ga ko za ki ga in yaro ne da abin da kiran fisga ko ko bin ruwa ne ake cewa ne wato convulsion yana kai ga haka kai in ma ya tsananta yi gushewan suma da gushewan hankali da kashe ma sai mai mutuwa ƙarshe ta dai kenan sama alamomin da muka sani shine su ciwon kai ciwon jiki rashin ba a san cin abinci da kasala hakan nan da kuma ɗari da kuma zafi-zafi hakan nan a takaice wannan su ne alamomi na wannan cuta um, ina so mu lura wannan cuta ya fi tsanani ga mata masu ciki mata masu ciki kuma musamman wanda suke dauke da ciki na farko da zuwa na biyu su suka fi wahala likita ya bayani ɗazu cewa garkuwan mace da ke mata kariya yana ragewa in ta ɗauki juna biyu shi yasa a lokacin nan zazzabin na fi tsanani ga mace mai ciki musamman wanda ta fara ɗaukar ciki na farko ko na biyu sannan kuma yara da suke ƙasa da shekara biyar su ma bai musu da wasan ya kama su saboda komai saboda garkuwan jikinsu a lokacin da ke kare su daga cututtuka bai yi ƙarfi sosai ba har da zai kare su ina fata an gane in abubuwa na biyowa bayan zaɓin inda mutum zai zaɓin ne kawai shikenan an bashi magani ya warke ko bai sha magani ba ya warke shikenan to amma akwai ababai da suke biyowa wasu cututtuka hakan nan wanda sukan tsananta sukan fi ma zafin jiki da kuma ɗarin da zazzabin cizon sauro zai sa mutum misali na farko shine karancin jini zazzabin nan yi tsanani a jiki jini yakan karanta a jiki wanda zai kai ga sai an ƙara jini ga mace ko namiji musamman ma yara wani yana da mahimmanci sosai wani lokaci za ka ga ruwan da ke jikin mutum ya karanta dole sai an ƙara mashi ruwa ƙara mata ruwa wannan suna cikin manya-manyan abubuwa da kan biyo baya kai yana kai gama. mutuwan kwakwalwa in ciwon ya tsananta so a takaice wa'annan su ne manya-manya abubuwan da suke biyowa bayan kamuwa da wannan cuta Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya ta soyayya haka ne mu tambari zan taho na taho ban bargo na waigo na waigo na karɓa bargon soyayya masa da ƙauna zarrafi a so da A gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. jam'iyyun adawar kasar burundi sun ce ba za su shiga zaben kasar mai zuwa ba hakan na nufin kalubalantar kudurin shugaban kasa pierre nkurunziza na tsayawa takara karo na uku jam'iyyun sun ce za su kaurace wa zaben 'yan majalisar da za a yi a ranar litinin a jiya juma'a amurka ta ce ba za ta ba da gudunmawar kayayyakin na'urori da ta yi niyya ba matukar kudurin shugaban kasar na tsayawa takarar yana nan Haka kuma 'yan ta'addar kungiyar Al-Shabab ta kashe aƙalla mutane 50 na sojojin kungiyar Afirka sannan kuma sun fasa barikin su sun kuma kwace ikon barikin a garin Somaliya. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa 'yan kungiyar sun makara mota da ababen fashewa suka kuma kutsa kai ta kofar shiga barikin tare da buɗe wuta ga sojojin Burundi da ke tsaron barikin. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya jinjina wa babbar kotun shari'ar ƙasar game da halarta auren jinsi ɗaya da ta yi da cewa nasara ce ga Amurka. Kotun ta yanke wannan hukunci ne a jiya Juma'a. ta yanke hukuncin ne a kan biyar bisa hudu na kundin tsarin mulkin amurka da cewa sai an bi ka'idar kundin da kuma ba da kariya musamman ga duk jihohin da suka ce za su bijirewa wannan hukunci a daidai lokacin da aka yi wannan abu a lokacin jihohi guda talatin da shida ne suke amincewa ko kuma suka amince da auren jinsi guda amma kotun ta faɗaɗa lamarin da cewa dukkan jihohin guda hamsin na amurka sai sun amince da wannan lamari. jami'an kasar tunisia sun kace akalla mutane guda goma sha tara ne suka mutu a hare-haren da 'yan bindiga suka kai a wasu otal guda biyu a gefen tekun kasar rahotanni sun nuna cewa an barke da ruwan wuta a jiya juma'a a waɗannan wuraren yawon buɗe ido inda ya kunshi baƙi 'yan ƙasashen turai da kuma wasu daga ƙasashen arewacin afirka ba da yi wani ƙarin bayani a yanzu ƙasar tunisia ɗin dai tana farke da harin da aka taɓa kaiwa a gidan tarihin nan mai suna bardo museum da ke birnin tunis inda aka kashe gungun 'yan yawon bude ido na kasashen waje a wancan lokacin da aka kai harin shekarun da suka ce a daɗe ba a ga irin waɗannan hare-hare ba a ƙasar ta tunisia To, madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.